أرمي أتاني فروتا هذا ما باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة وأنها حجاب من النار yake babin da ya zo na kwadaitarwa a yi sadaka a ba da zakka a ba da sadaka a yi aikin alkhairi walau bi shiqqi tamra ko da komin kankantar abin da Allah ya hore maka kai ko da da dino ne kwaya da tsaye da kai ka tsaga rabin ka bayar zai Allah zai saka ma da alkhairi au kalimatin in ba ka da abin da zaka bayar to qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu أو كلمة وأنها حجاب من النار da bayanin cewa sadaka din da kalmar tayyiba da hijabi ne suna zamowa garkuwa kariya ne ga mutum daga shiga wuta sai Allah ya kare mutum daga shiga wuta Allah ya kare mu daga wuta قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجؤفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن كربون سيدنا عدي بن حاتم الله يكرم سيدنا yake na ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man istata'a minkum an yastafira minan nari ولو بشق تمرة فليقبل جوان زي ايه كاري كان صدق كبار الوشا خودا ده غدك تاجن ده دينو ني تو يكو كريه معنى قومن كان كانت عبين ده الله روني بكا يكو كريه كابا ده صدقا قومن كان كانت قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا العامة عن هيثم عن عجيب حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب حاتم حاتم الله كرم سيداي منظور الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ما منكم من أحد أحد نكرة والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تعم جميع الآحاد ما منكم من أحد باب ونئة أتكنكم معنى كون أتكنكم أتكن حوصة ما منكم من أحد ma'ana kowanne a cikin ko babu wani ɗaya a cikin ku fati sai Allah madaukin sarki illa sayukallimuhu Allah sai Allah ya zanta da kiranan tashi alkiyama laisa bainahu wa bainahu tarjuman tsakaninka da Allah ba wanda zai zai fassara ma dan arabiya ne kai dan hausa ne dan boko ne dan menene duk yaranka da abin da ke ciki ranan babu wanda zai zo tsakanin kai da Allah madaukakin sarki ce ni zan fassara ma ko ni na saka ka ko ni na fata da kai ko ni na dora ka ko ni a'a tsakanin ka da Allah zaka tsaya Allah ya tambaye ka wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama ka kalli dama ba abin da za ka gani sai aikin da ka gabatar a duniya ayyuka na alkhairi ko na sharri Allah ya kiyaye babu ɗan business ba abokan amayya ba abokan tarayya ba ba kungiyanci ba siyasa ba abin da aikin da ka gabatar na alkhairi ko sharri shi za ka gani a dama Allah ya kiyaye mu وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه فكذي داما با وين ذاك غني با أبن ذاك غني في أي كنسا فكله با أبن ذاك غني في أي كنسا وينظر بين يديه فكله بنك فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ka kalli ga ba komai sai ayyukan tun daga ran da ka balaga har da ka mutu ka kalli hagu ba kowa waɗanda suka suka ga da suka fitar da kai ba kowa sai ayyukan da kai tun daga ran da ka da ka mutu ka sai